na littafin misbahu salik a yau za mu yi darasi na takwas insha Allah za mu tashi inda malin yake cewa ko kuma mun fara wani baiti inda malin yake cewa wa yanzilu isa yaqtulu dajjala wa fathi ya'juj wa qatfin wala نار تسوق الناس أرض الحشر Wa المحيا وضم القبر وبعذاب wal fattani. wal hashri wan nashri wa bil wato jiya wani satin da ya gabata mun yi bayani akan taukowan annabi isa alaihi salatu wassalam da dalilai da suka tabbatar da haka wato dawansa bayan an ɗaukaka shi zuwa ga sama kafin duniya ta tashi da kuma fitowar dujjal da kuma yadda dujjal ya ƙare har annabi isa alaihi salatu wassalam ya kashe shi to sai ma ne yace wa fati ya ajuda da kuma buɗe ya juju ina nufin wa ma'ajuju ko wa ma'ajuja wato ya juju ya ajuju da ma'ajuju wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya cikin guda goma wanda in suka fara bayyana to alkiyama ba za ta daɗe ba ko duniya ba za ta daɗe ba za ta tashi daga ciki akwai fitowan ya juju da ma'aju'ju. su waɗannan ya juju da majuju asalinsu wato mutane ne kamar irinmu zuriya ne na annabi adam alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jikoki ne na yafis bin nuh yafis dan annabi nuhu alaihi salatu wassalam hadisi ya inganta a bukhari kamar yadda abu sa'id al-khudri ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ta'ala zai ce ya adamu wato an yi tashin alƙiyama zai ce ya adamu ya kai annabi adam fa ya yaqulu labbaika wa ka wal khairu fi ka. sai annabi adam ya amsa ya ce amsa wanka arzikinka alkhairi gaba ɗaya na wurinka to sai ubangiji ta'ala ya ce masa ba a nari ka fitar da wayanda za a kai wuta a cikin al'umanka wayanda za su tafi wuta wayanda ba aljanna za su tafi ba to bai san adadin nawa zai cire ba ko da aka sai ce wa ma ba nar nawa zan cire a cikin al'umman tawa wanda za su tafi ainihin wutan jahannama wato cikin ƴaƴansa shi annabi adam shikenan sai ubangiji ta ya ce min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina a cikin kowane dubu ka cire ɗari tara da casa'in da tara su tafi wuta kwaya ɗaya kuma ya tafi aljanna an yi tashi alƙiyama haka za a umarci annabi adam a cikin ƴaƴansa wato ƴan adam gaba ɗaya in an kirga dubu kwaya ɗaya ne mai tafiya aljanna guda ɗari tara da casa'in da tara duk gaba ɗayansu za su tafi wutan jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'indahu ya shibu kullu zati hamlin hamlaha wata tara su nasa sukara وما هم walakin na عذاب Lahi شديد saboda razani da tashin hankali na wannan maganan a lokacin da ubangiji ta'ala ya faɗa wa annabi adam wannan maganan a lokacin ne za ka ga wato yaro yana yin furfura yau mai shibul wuldan wato yaro za ka ga ya yi furfura saboda tashin hankali al'adance yaro baya furfura amma razani na tashin alkiyama cewa a cikin mutum dubu a ɗau ɗari tara da casa'in da tara a tafi da su wuta ɗaya ne zai tafi aljanna to anya ko mutum dai zama cikin wannan ɗayan dole hankalin su sai tashi saboda haka yaro sai ya furfura in ji manzon Allah ta san sannan a lokacin ne mace mai ciki za ta haife cikinta za ta haife cikinta ko da lokacin haifuwan bai yi ba saboda razani da tashin hankali a lokacin ne za ka ga mutane suna magagi kamar sun sha abun maye kuma alhalin ba su sha abun maye ba azabar Allah ne subhanahu wa ta'ala mai tsanani wato wannan mazala kuma yana fassara mana wacce ayan da ubangiji ta lake cewa ya yi nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma يوم ترونها تذهل كل مربعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid wato ku ji tsoron ya ku mutane ku ji tsoron girgizan alkiyama girgizan alkiyama abu ne mai girma rana ce wanda razaninta zai sa mace mai ciki ta haife cikinta wanda take shayar da yaro ta jefar da ɗan sannan rana ne da za a ga mutane suna cikin magagi ba sa cikin hayyacinsu suna ɗimauce kamar sun sha abu mai maye alhalin kuma ba abu mai maye suka sha ba wato ba maye suke ba azabar Allah ne subhanahu ta'ala mai tsanani to haka nan ubangiji ta'ala zai tsoritar da bayinsa ko zai hukunta bayi su tsorita su shiga halin kakani kai a wannan rana sannan wannan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya daga wa sahabbai hankali sai suka ce wa ayyuna zalikal wahid ya rasulullah suka ce ya manzo Allah ta sama to wane ne wannan ɗayan a cikin dubu ɗaya tafi aljanna sauran wutan jahannama to waye ɗayan suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don abu akwai abun tashin hankali shin ɗayan Abubakar ne ko Umar ko Uthman ko Aliyu to kaga sauran ma cikin sahabban da su karya to waye za a ɗauka daga cikinsu shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce abshiru فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج ألف manzala ta ce ta koyi albishirinku za a ɗau ɗaya daga cikinku ku musulmi sannan sai a ɗauki kuma guda dubu daga cikin ya juju da ma juju a jiya jefa a wutan jahannan. wato kenan za a sha kuɗa musulmi ko kuma sauran al'umma wanda ba ya juju da ma juju ba da ya juju da ma juju gaba ɗaya so da aka a ciki ne za a ɗauki kaga kenan dukkanin su yayan annabi adamu ne so sai ka kirga dubu kafin ka samu musulmi ɗaya wannan kuma yana nuna maka yawan adadin ya juju da ma juju yawan adadin su sai a kirga dubu sai a ɗauke kuma a cikin musulmi dubu ɗaya a cikin musulmi to kaga wannan Allah ta'ala kawai shine ya san wato ainihin yawan su wannan hadisin shine yake nuna cewa ya juju da ma juju ƴaƴan annabi adam ne alaihi salatu wassalam sannan ya tabbata wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ya'juj wa ma'juj min waladi adam ولو أنهم أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا yace ya juju da ma juju suna daga cikin ƴaƴan annabi adam da a ce za a aiko su a nan duniya a yanzu su bayyana ya juju da ma juju da sai sun ɓata mutane rayuwarsu gaba ɗaya saboda su da barnan da za su yi a bayan ƙasa za su lalata rayuwa gaba ɗayan a rasa inda za a shiga sannan sai ce idan mutum ɗaya ya mutu a cikin yajuju da majuju to yakan bar mutum dubu daga cikin zuriyarsa ko sama da dubu kaga kenan kullum a karuwansu ya wuce hankali in ɗaya ya mutu to zai bar 'ya'ya da jikoki mutum dubu ko sama da dubu wannan ma in ya mutu kenan haifuwansu ya fi mutuwansu yawa haifuwansu ya fi mutuwansu yawa sunan su ne ya juju wato ainihin da majuju wannan hadisi na ƙarshe malamai sun yi saɓani wajen ingancinsa sannan menene siffan ya juju da majuju tabban mutane ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga cikin siffofinsu kamar yadda zo a hadisai wanda suka inganta masu ƙananan ido ne wato idanunsu 'yan ƙanana ne shi yasa su suke cewa watakila mutanen china ne to idanun idanunsu yan ƙanana ne su ma sannan daga cikin siffofinsu kunnuwansu yan kanana ne ba irin kunnuwan mu ba sannan kuma gashinsu ja ne wato ba baki ba ba fari ba gashinsu yana nan fatsi-fatsi jaja-jaja haka nan wato kalan gashinsu yake a duniya a yanzu haka akwai masu irin wannan kalan gashin daga cikin turawa sannan kuma mutane ne waɗanda suke da faɗin fiska fiskan su mai faɗi ne to kaga yan China nan fa ba isa ba za su shiga <laughs> don suna da faɗin fiska <laughs> to saboda haka suna da faɗin fiska kuma sannan amma kamannin su aka ce irin na turkawa ne na atarak to kaga yan china ya su fita kenan wa da launin su da kamannin su yayi kama da na turkawa domin wasu malayan sun ce asalin su daga turkawa ne suke zuriyan turkawa ne tun na farko to wannan shine abin da ya zo ya inganta daga cikin siffofinsu masu ƙananan idanu masu ƙananan kunnuwa masu fatsi gashi masu faɗin fiska sannan akwai wasu hadisai da suka zo da siffofinsu wanda ba su inganta ba wannan hadisai daga ciki akwai cewa suna da manyan kunnuwa wanda sukan shimfiɗa kunne ɗaya su lulluɓu da guda ɗaya mutum ya zo kwanciya sai shimfiɗa kunnensa guda ɗaya sai lullubu da ɗayan kuma shine mayafinsa sai kaga kirif kawai kunnuwansa guda biyu sun rufe shi kamar a sa mutum a buhu to wannan bai inganta ba ai wanda ya inganta shine ne su kanana ne ba manya manyan kunnuwa ba ne kamar yadda mai bakan da ya yake faɗa sannan daga ciki suka ce tsawonsu su baya wuce taki ɗaya ko taki biyu wanda ya fi kowa tsawo a ciki shine mai taki uku taki wannan irin na hannu wannan shi ma bai inganta ba iya tsawonsa a ce taki ɗaya ne ko taki biyu ko uku wannan ya yi karo da hadisai ingantattu da suke nuna cewa mutane ne masu ƙarfi wanda idan sun bayyana ɗin mutane za su dinga gudu ba za su iya yakansu ba to kaga inda tsawonsu bai wuce taki ɗaya ko biyu ko uku ba ai mutanen duniya ne su fito su kurmushe su kawai to wannan shi ma wato bai inganta ba saboda hadisan da suke nuna mana cewa ba za mu iya yakan su ba sai dai mu gudu kamar yadda za mu karanta a ƙarshe gudu za a yi ana hawa saman duwatsu a ƙarshe sai dai ubangiji ta ala shine zai yaƙe su amma mu mutane ba za mu iya yakan su ba wannan ko yana nuna ƙarfin su kenan suna da ƙarfi ba na wasa ba wanda haka a ce zira'i abun nan taƙi ɗaya ne ko taƙi biyu wannan bata taso ba fitan ya judu da ma judu yana daga cikin manya-manyan alamun tashin alƙiyama kuma ya juju da majuju yanzu haka suna nan kuma wata katanga ne zurkar ne yayi ya kare su ba su shigo ainihin cikin mutane irin mu ba zurkar ne ya yawa wani sarki ne aka yi mutumin kirki wani sadauki wato wanda yake da shaja'a ya dinga fitatan da ya zagaye duniyar nan gaba ɗayanta ya ƙure gabar ya kure yamma ya kure kudu ya kure arewa ya dawo ya ƙure yamma ya fara da gabar arewa kudu sannan ya sake dawa yamma ko ina kuma idan ya je yaƙi yake yana musuluntar da jama'a yana yaƙi tare da rundunarsa yana musuluntar da jama'a yana ɗiban ƙarin sojoji yana tafiya a cikin yawace yawacensa can da ya je ƙarshen yamma sai ya samu wasu mutane masu rauni wanda ba a iya fahimtar magana kamar ce mutanen jeji haka da ƙauyawa sosai ba su da wayewa to da suka je da ya je ya same su sai suka koka masa cewa akwai ya juju da ma juju a bayan wannan wurin bayan wannan dutsen suna cutar da mu suna shiga suna shigowa garuruwan mu suna cutar da mu suna yin barna suna cinye mana abubuwan amfanin gona su shanye mana ruwa su dinga cutar da mu cutarwa kala kala saboda haka idan za ka taimaka mana za mu baka lada za mu baka kuɗi don Allah ka mana katanga tsakaninmu da waɗannan mutane ya zamana ba za su iya fitowa su cutar da mu ba shi kenan ne ya ce ni bana na bukatan kuɗin ku saboda haka Allah ya riga bani ni ƙarfi zan iya yin wannan abu saboda haka ku taimaka mini kawai da dalma ku dinga kawo dalma aka dinga kawo dalma yana narkawa da ƙarfi yana yin katanga yana yin katanga sai da katangan da ta sha makance su ta yanda ba za su iya fuda wannan katangan ko su haura ta su zo su shiga cikin jama'a su halakar da su ba ne musu wannan suka samu wannan kariyan suka samu wannan nitsuwan da ya gama kuma yace haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan yake wannan katangan rahama ce ta ubangiji kuma idan alkawarin Allah ya zo na tashin alkiyama wannan katangan za ta jijjige za ta rushe kuma alkawarin Allah gaskiya ne wato kenan ba abun da zai rusa wannan katangan sai tashin alkiyama tashi alƙiyama ne kawai in ya zo to za su rusa ta za su yi ainihin sassake ta su karya ta su samu kofar da za su shigo su zo kuma su cutar da jama'a su zo karne ne ya gaya musu wannan maganan kuma lalle idan lokacin ya zo haka za a yi kamar da ubangiji ta ala ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jama'a to da ka lokacin za su bulbula su shigo cikin gari shashin su ya dinga su dinga ainihin hawa kan shafi suna ta bulbulowa saboda yawan su kuma a wannan lokacin ne alkiyama za ta tashi za ta tattara mutane tattarawa to ubangiji subhanahu wataala shi ya fore wa wannan karfin har yi wannan aiki wane ne zurkarneni zurkarneni kamar yadda na faɗa wani sarki ne mutumin kirki wato ba annabi bane kamar yadda suke cewa annabi suna cewa annabi zurkarneni mutane guda uku an yi saɓani wajen annabtansu kuma za mu karanta a cikin wannan littafi wa zurƙarne ne lam yuraf nabiyan kaza luqmana wa hadal an jidali ko dai ke wannan baiti ne na jauhara amma shi yana cewa luqman wa kandaru laysa anbiya fi arjahil aqwali lakin awliya wal khulfu fil khidri shahirun munjali amursalun amla wa qila bal za mu karanta ba da dadewa ba a cikin wannan littafin cewa zancen da ya fi inganci ni ba annabi ba ne haka nan luqman ba annabi ba ne amma khidir akwai saɓani mai girma cewa annabi ne manzo ko annabi ne kawai ko kuma ma wali ne daga cikin waliyan Allah idan mun zo bayani a muhallinsa za mu faɗaɗa amma dai mu sani ni ba annabi ba ne Allah bai masa wahayi ba amma wani sarki ne mutumin kirki jarumi mai ƙarfi wanda ya ta jihadi yana kira zuwa ga addinin Allah yana musuluntar da jama'a yana yakan su wanda kuma har ya zo wannan katanga ta ƙarfin wanda ya kare ainihin wato mutane daga sharrin ya juju da ma juju hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim daga zainab bintu jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha yawman fazi'an yaqulu la ilaha illa ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم وماجوج ta sama ya shiga ɗakinta wato gidanta a birkice hankali a tashe ya kama cewa la ilaha arabi min mutane sun shiga uku daga shirin da ya kusance su alarab arab ana nufin mutane gaba ɗaya ba larabawa kawai ba wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab take mutane yace mutane sun shiga uku wani sharri ya kusance su yace futiha yawma min radmi ajuj wa majuja misla hadhihi yace yau an bude daga cikin katangan yajuj da majuj da misalin wannan sai ya yayi da'ira da yatsarsa babba da wanda take bi mata yatsa nuni haka wato an samu wata 'yar kofa wanda yajuj wa majuj suka huda in suka samu dama suka kara kuma to lalle zai zamana wato za su iya shigowa kenan da sun shigo kuma za su tarwatsa jama'a kuma alama ne na tashin alkiyama sai yasa manzon Allah salama ya birkita da sababin wannan sannan daga nan sai ita Zainab bintu Jahash ta ce ya Rasulullahi afanuhu laku wa fina salihun qala na'am idza kafara al-khabar ta ce ya Rasulullahi za a halakar da mu a cikin mu akwai mutanen kirki a cikin mu akwai mutanen kirki a zo a halakar da mu gaba daya nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata e, idan barna ta yawa Idan kasura al-khabar sabon Allah ya yawa da shirka da bidiyoyi to idan fasikanci ya yawa lalle ko shaka babu za a iya halakar da jama'a ko da a cikin su akwai mutanen kirki amma fitinan in ta zo da halakar wanda azaban ba za ta bambance mutumin kirki da mutumin banza ba duk za a haɗa ne gaba ɗaya a halakar da su sai an je lahira a bambance kwaya da tsakuwa da haka ba a bambancewa a nan duniya saboda masifa in ta zo ta ummu saliha wa saliha mutumin kirki da mutumin banza duk haɗewa take yi sai an je lahira kuma a bambance a ce wannan mutumin kirki ne wannan mutumin banza ne amma a duniya ko shakka babu za ta game su gaba ɗaya wannan shine kamar faɗin Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa. ku ji tsoron fitina ba za ta samu iya waɗanda suka yi sabon Allah su kaɗai ba in bala in ya zo saboda haka idan a cikin ku akwai masu sabon Allah to wajibi ne ku dinga musu gargadi da nasiha ku hana su munanan ayyukan da suke yi in ba haka ba bala'in in ya zo ba za a ware ku ba ma za ku shiga cikin masifa yasa in bala'i ya sauka sai kaga yana shafan mutanen kirki yana shafan wanda ba su ji ba su gani ba to wasu ne suka jawo musu to manzo Allah ta sama yace za a iya halakar da jama'a ko da a cikin su akwai mutanen kirki to inda mutanen su ya juju da majuju wannan katangan kullum wato suna zuwa su dinga sassake ta suna sassake ta amma ba za su iya gamawa a rana ɗaya ba duk da yawan da suke da shi to wa idan dare musu sai su ce to mu je mu yi bacci washe gari mu zo mu dora idan suka koma suka yi bacci washe gari in suka zo sai su samu katangar ta koma a yadda take idan suka sake suka yi abin da suka yi suka sake komawa washe gari ma in suka zo sai su ga ta dawo a yadda take kuma haka za a yi ta tafiya za a yi ta tafiya har duniya ta zo tashi kafin su iya samun katangan a yadda suka barta su tsora washe gari su sake sassaƙewa a haka su iya shigowa abin da ya hana su su samu katangan su a yadda take shine idan suka yi aikin suka yi suka yi suka zo tafiya sai su ce gobe in mun zo da mu karita ba za su ce insha Allahu ba ba za cewa in Allah ya yarda to gobe in suka zo kuma sai ya zama na ba za su samu wa katangan a yadda suka bata ba sai ta dawo a yadda take in sun sake sai su ce gobe za mu karisa mu koma mu je mu yi bacci in sun da sai su samu tana na ayin da take to idan alkawarin ya zo suka zo suka yi suka yi sai su ce gobe insha Allah za mu karisa to in suka faɗi insha Allah wannan gobe in ya zo sai su samu katangan ayin da take shikenan sai su karisa rashin faɗan insha Allah shi hana su su fuda wannan katangan su iya shigowa gaba ɗayan su abin da muhammadu aminu shankaidi a cikin adwa'ul bayan yace fatan basira guda biyu ne ya zo musu Allah ta ala toshe musu basiransu amma akwai hikimomi biyu wanda inda za su yi su da za su iya haura katanga na farko inda sun ce insha Allahu za su iya ainihin wato ainihin rusa katangan kuma su iya shigowa amma Allah toshe musu basira ba su tina su faɗi insha Allahu ba sai a ƙarshe sannan na biyu Allah bai ba su basiran su yi tsani su haura katangan ba su daina sassarata. ta sai su dinga tsani tun da suna da yawa su zo su jona gobe su jona idan suka yi tsani za su iya haura katanga amma Allah bai ba su wannan basiran ba kwata kwata tunanin su ma bai kawo musu wannan ba su je su samu su rusa katangan kaga da da suka yi suka yi rusawa ya gagara ba sai su je su yi tsani ba sai su zo su jingina kawai su dinga haurawa su dinga haurawa tunda suna da yawa a lokaci ɗaya ma za su iya yin tsani da za su haura to amma basira ta toshe musu tunda Allah ta'ala bai kaddara abun ya faru a yanzu ba sai in zuniya ta tashi ta zo tashi to haka nan kuma ba za su iya wato ainihin fahimtan hakan din ba ko basiran ba ta zo musu ba to a lokacin da suka zo suka samu katangan su a da take suka karisa to shikenan fa za su zo su fito wa jama'a kamar yadda ya zo a hadisi ko a hadisai ingantattu idan suka fito suka afka wa jama'a za su zo su dinga shanye ruwayensu gaba ɗaya duk ruwan da kuke da shi na rijiyoyi da na famfo sun zo gaba ɗaya za su sha ruwan sai zama ba ku da ruwa kwata-kwata su zo su dinga ɓata mutane abincinsu su dinga ɓarna a bayan ƙasa to idan suka shigo ɗin suka tuttulo mutane za su ji labari sai ce ai ajojo ma da sun shigo sai a kama gudu mutane su dinga gudu suna hawa saman duwatsu su kuma suna ta bi suna wucewa duk ruwan da suka wuce sai sun shanye shi gaba ɗaya babu wani abu da za su biyo kansa face sun ɓata shi da gidajenku da kasuwanku da wuraren neman abincinku komi lalata shi suke yi da ajiyanku da motocinku komi idan suka bi a kansa za su lalata shi ne kawai saboda fitinansu don ubangiji ta ala da yi mutane fitinannu irin ya juju da majuju ba shike haka za su dinga barna mutane kuma su dinga gudu suna gudu suna haurawa saman duwatsu a lokacin kuma annabi isa alayhi salatu wasalam yana nan to don haka haura saman duwatsu suka zo ba su ga kowa ba a sarari Shi nan sai su ce to mun gama da mutanen ƙasa kam sai su ɗauki kibiya kuma sai su harba ta sama idan suka harba kibiyan nan sama wannan kibiyan sai ta dawo musu da jini sai su ce to shi nan yanzu kan ta faru ta ƙare mun ainihin gama da mutanen ƙasa sannan kuma mun rinjayi mutanen sama ma gaba ɗaya yanzu suna ganin sun gama samun mulkin duniya duniyan nan su kaɗai ne za su yawata ko su waye ta yin to abin nan su me ake cewa ne su wata yayin da ya kamata ku za su wata ya a duniya babu wani mai tsangwaman su babu kowa sun gama da mutanen ƙasa sannan sama ma sun harba kibiyan su ta dawo da jini sai suke tsammanin cewa ai sun gama halaka mutanen sama ma gaba ɗaya Allah ta'ala sai jarrabe su da wannan nuna musu wannan jini to shikenan sai su ce ai yanzu kan ka ahlal ardi wa ghalamna man fi samai quwwatan wa uluwa yanzu kan mun rinjayi mutanen ƙasa mun rinjayi mutanen sama mu muka fi kowa ƙarfi mu muka fi kowa ɗaukaka to a lokacin da abun ya faru a haka mutane sai su je su samu annabi isa alaihi salatu wassalam su ce ya kamata a yi addu'a Allah ta'ala ya yaye mana wannan fitinan ya mana maganin ya juju da majuju shikenan annabi isa da shi da jama'arsa su ɗaga hannu su dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yaye wannan fitinan to amma ba za a iya tinkaran su a yaƙe su ba saboda ƙarfin su da kuma yawan su adadin yawan su ya ninninka na mutane da suke a wannan lokacin shikenan sai dai addu'a kawai ita ce maganin su don fitina ita fi karfin ka sai dai addu'a in bala'i ya sauka fi ƙarfin jama'a sai addu'a kawai to idan aka yi addu'a sai ubangiji subhanahu wataala sai ya aiko wasu tsutsotsi da ake ce musu annafahu wannan tsutsayen za a aiko su su zo su sauka a kan wuyan su ko wuyayen su wa'annan mutanen ya juju da majuju kowa za a aika masa tsutsa ɗaya sai ta zo ta jira a kan wuyansa wannan ma tsutsa guda ɗaya gaba ɗaya tsutsotsin sai su zo su jira a kansu su kakkashe su fa bihu sarfa wato mauta sai su wayi gari gaba ɗayansu sun mutu babu wanda za ka samu wanda yake da rai wato kuma da ya zo a hadisin yace ka mauti nafsin wahidatin kamar mutuwa mutum ɗaya kawai ruwan ruwan abun nan za musu ruwan tsuka za a musu kowa tsutsansa ta zo ta sauka kan kiyarsa tana sauka kawai ta gama da shi wannan haka take kawai gaba ɗaya sai a ga juju da majuju duk yawan da suke da shin nan gaba ɗayansu suna kwance kawai sun zama gawa gaba ɗaya sun zama mushe kawai Allah ta'ala ya yi maganin su kamar yadda ya maganin ashabul fil wanda suka zo yaƙi da giwa da su rusa ɗakin kaba daga yaman Allah ya turo musu yan ƙananan tsuntsaye suka zo ainihin suka yaƙe su suka gama da su to haka wa'innan ma kenan kawai sai a sai gaba ɗayan su sai su zama sun zama mushe idan aka ji shiru sai annabi isa ya ce to yanzu kan a sauko a sauko daga saman duwatsu daga inda aka buya sai a shigo kuma bayan ƙasa ana shigowa babu wani wuri da za su samu face yana warin mushen su wa'innan ya juju da majuju to kuma warin wannan mushen shi kuma sai ya zama matsala sai ya zama damuwa ne warin wannan mushin ya za a yi da ya juju da majuju za a iya rayuwa mutanen da ba a san adadin su ba duk sun mutu suna wari kuma idan an ɗebe su ma ina za a je a jefar da su saboda haka duniyan kuma za ta zama tana da matsala rayuwan za ta zama akwai matsala wari duk inda ka je wari kawai ko ina to wannan lokacin ma magani wannan abun sai addu'a kawai shi kenan a ce annabi isa alaihi salatu wassalam ya addu'a Allah ya yi wannan bala'i annabi isa ya taga hannu da shi da jama'a ana ta addu'a ana ta addu'a shikenan sai ubangiji ta sai ya aiko wasu tsuntsaye ka anaqil bukti tsuntsayen kamar wuyan raƙumi irin mai tozo biyu nan shikenan tsuntsayen in sun sauka ƙasa fatahmiluhum fatatarahum haisu sha Allah sai tsuntsayen su zo suna ɗaukan mushin yajuju da majuju su je su jefar da su inda Allah ya ga dama mutane ba za su san aina aka je aka jefar da su ba shikenan gaba ɗaya sai a kwashe su dukkaninsu ya juju ma jojin duk mucin gaba ɗaya a ɗauka idan aka ɗauke su sai a je a sa su a wani wuri inda mutum bai zai iya zuwa wannan wurin ba shike na Allah ya ɗauke wannan mushin kama gida akwai ragowar wari na jininsu da sauransu a jikin ƙasa wannan kuma sai ubangiji ta ala ya yi ruwan sama sai a wanke ƙasar gaba ɗayanta a wanke duniyan shike na an futa da wato warin ya juju da maju to wannan shine ƙarshen wato wa'annan mutane kamar yadda ya tabbata a hadisi wato wanda suke ingantattun hadisai wa Fati ya juja sannan yake wa kasfin wala da kuma kusufi wanda yake bibiyan ya juju da ma juju wala yani taba wanda yake bibiyan fitowan ya juju da ma juju bayan ya juju da ma juju sun zo sun gama yayin su sun halaka su ma kamar yadda dujjal ya zo ya gama yayin sa ya halaka aka halakar da shi to kuma za a samu kusufi kusufin kuma guda uku ne kamar yadda muka karanta a wani hadisi a can baya a farkon alamun tashi alkiyama hadisi imam muslim wanda yake cewa abun nan khasfun bil mashriqi wa khasfun bil wa khasfun bi jaziratil arab Da a samu salasa kusufa wato kusufi guda uku ɗaya a gabar gabacin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya a tsibirin larabawa abin da ake cewa kasfu shine kasa ta girgiza ta haɗe abin da yake samanta ta girgiza sai ta haɗe duk abin da ke samanta sai zama ya shiga cikin ƙasan gaba ɗaya ba za ka gan shi ba to yin wannan ne zai faru za a yi ɗaya a gabacin duniya in ta girgiza sai ta haɗe iya wannan wurin inda ta girgiza a yamma ma haka in ta girgiza sai ta haɗe da mutanen da gidajensu da komai da komai sai ta haɗe su haka nan a ƙasashen laraba ma za a irin wannan a jaziratul arab nan ma sai ta haɗe iya gidajen da suke wurin da mutanen da motoci da komai da komai wurin sai zama duk suna karkashin ƙasa ƙasan kuma tana sama ta yi lebur wannan shine kusufi wato irin yadda ya faru da ƙaruna ko wani mutum da ya kuɗi a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam wato a zamanin banu isra'il sai yake ganin cewa ai wato matsayinsa ne yasa aka bashi wannan kuɗi yace yana cewa ai Allah ma ya san na cancanta ne shi yasa yi ni mai kuɗi yana takama yana girman kai da wannan saboda haka ya ci gaba da yi yana yi sai wata ran ya je ya yi ado ya hau doki da zinari da alhariri da komai ga kuma jama'arsa su ma sun yi ado da zinari da duk abin da ya kamata wato mai kuɗi yana da bambanci da mai sarauta shi mai sarauta irin yadda ake taka masa baya ana binsa da dawakai da abubuwan hawa mai kuɗi yana da wuya ya samu irin wannan amma ƙaruna saboda kuɗinsa sai da ya samu irin haka in ya fito zaka ce basara ke ne ba mai kuɗi ba ne jama'a kana binta kawai da kayan ado da komai to makullai na fito fito na arzikinsa manya-manyan raƙuma ake ɗorawa mutum bai ije ɗauke su ba mutane ba su yi su ɗauke su ba to wata ran yayi kuma anguwa guda duk abin nan gidajensa ne da arzikinsa da dukiyarsa to wata ran ya gama shirinsa kafin ya fita daga cikin anguwar tasa da gidajensa din yana takama yana tafiya yana takama ubangiji ta sai ce kasa ta kama shi shikenan kasa sai ta kama shi kamar yadda Allah ta ala ce wa kasabna bihi wa dari arba da shi din da gidajensan gaba daya muka yi lebur da shi muka nitsar da su a cikin kasa sai Allah sai Allah ya sa kasa ta kurma da shi sai kuma kasan ta hauro sama da shi da gidajensa da jama'arsa da adon nasa da takamansa da komai aka yi masa wannan kusufi wannan kuma ya faru a ƙasar masar a wani bagari wani state da ake ce masa fayyum a wani kauye da ake ce masa birka kuma wannan wurin ya zama kogi kuma har yanzu yana nan har yanzu yana nan ce cewa wurin buhairatu qarun wato kogin qarun wani ruwa ne dagulalle wanda yake kugi haka yana abun nan yayi kaman yadda ruwan teku yake yi ya taho kaman zai zo ya ketara sai kuma ya sake komawa sannan kuma wani ruwa ne mai dotti saboda haka har yanzu yana nan lokacin da na je Egypt na je na ga wannan kogi bambancinsa da wato ainihin kogin da aka halakar da mutanen annabi lut wanda yake kasar jordan shi wancan kogi na jordan ruwansa gare-gare ne sai dai shi kuma ruwan gishiri ne baka isa ka sha shi ba amma ana magani da shi ana shafawa sannan kuma ba za ka iya nitsar da kanka a cikin ruwan ba in ka nitsar da kanka ba za ka kai labari ba amma na zuwa a yi wanka ba za a nitsar da kai ba kuma in ka fito sai ka sake wanke jikinka da ruwan famfo to amma shi kuma wancan ruwan dagulallen ruwa ne amma za ka iya nitsar da kanka kai wanka ka fita babu gishiri a tare da shi to nan wannan gari ne gaba ɗaya haka kifar na mutanen annabi abun nan annabi ludu shi ma wurin ya zama kogi to haka nan na mutanen abun nan karuna da shi da sa, su ma da aka nitsar da su wurin sai ya zama sai zama kogi lebur to irin wannan abubuwan su ne za su faru a ƙarshen duniya sai ka ji an yi kusufi a wani wuri ma'ana an yi lebur da wasu mutane da jama'a gaba ɗaya da gidajensu an burma da su yanzu sun zama suna cikin ƙarƙashin ƙasa a yi ɗaya a gabacin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma wato a jaziratul arab shine ƙasashen wato ainihin larabawa a wata riwaya ummu salma radiyallahu anha ce ya rasulallahi a yuqsafu al-ardu wa fiha salihun yanzu za a yi wannan kusufin a nitsar da mutane a cikin ƙasa alhalin a cikinsu akwai mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yace mata na'am idza akthara ahluha al-khabath lalle zai faru idan masu wanda suke zaune a bayan ƙasan suka yawaita fasadi da barna a bayan ƙasa yau da aka fitina idan ta zo kar kai tamani wai kai ba za ta shafe ka ba shi yasa dole kowa hankalin sai tashi ba wanda ya safi Allah shi kadai take samu ba to wannan abu kuma zai faru to kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama sannan sai mala ya ce narin ta suƙun nasa arzal hashari narin hakanan akwai wuta ta suƙun nasa da za ta kora mutane arzal hashari inda ake tashin alkiyama inda ake tashin alkiyama wato inda za a yi taron alkiyama sannan wa fitnatil mahaya da fitinar rayuwa wa zammil qabri da kuma matsewa na kabari wato wannan wutan narun ta suƙun nasa arzal hashari wutan da za ta fito ta kora mutane inda ake taron alkiyama ita ce ƙarshen alama daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama wannan wutan kamar yadda ya zo a hadisin musulun din hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci ya ce la taqumu sa'atu hatta taraw ashara ayatin alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamu guda goma ya lissafa su ɗaya bayan ɗaya sannan sai ce wa akhiru zalika narun takhruju min al-yaman tatarudun nasa ila al-mahshar karshen alamomi manya-manya na tashin alkiyama wuta ce za ta fito daga ƙasar Yaman a wani gari min adanin adan din kuma gari ne a ƙasar Yaman za ta fito daga wannan wurin ta dinga kora mutane zuwa ga inda za a yi tashin alkiyama inda za a yi tashin alkiyama a ina ne za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama a ƙasar Sham kamar yadda ya zo a hadisai wato ko ina wannan wutan za ta dinga bin mutane tana kora su wato ainihin kasar sham garuruwan sham sham su ne palestine da jordan da syria da ainihin lebanon wato dai garuruwan da suke kusa da baitul maqdis a nan za a yi tashin alkiyama din kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wutan za ta dinga kora mutane zuwa ga wannan wurin ita kuma daga yaman za ta fito yaman kuma ba ta cikin Sham amma tana kusa da ainihin garuruwan Sham don tana makwataka da saudiya sannan idan aka zo za a yi wannan abu ita wutan za ta zo ta dinga kora su ne amma kora su da za ta yi mutane sun kasu kashi uku kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yusharu an nasu ala thalathi qara'iq raghibina wa rahibina wa ithnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa 'ashratun ala ba'irin ويهشر ويهشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وتوتا ذات فتو إذن أكدوا تاشر القيامة ذا تتر متاني تاني قداؤكو akwai raghibina masu tammani rahamar Allah subhanahu wataala sune wanda suka rike addini gagam to su kan za su tashi tun daga lokacin da za su tashi ma ba su da tashin hankali da Da domin ubangiji ta ala ce mana allazina amanu walan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su yi shirka ba ba su cuɗanya imani su da shirka ba suna da aminci ranar tashin alƙiyama kuma su ne shiryayyu a duniya to kaga su za su tashi ba tare da razani ba sannan haka nan waliyan Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah su ne waliyan Allah su ma ba su da tsoro na zuwa tashin alkiyama ba su da wannan fargaban gaba daya haka wanda suka yi imani suka yi istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to da haka su ma ba su da tsoro a wannan rana din saboda sun yi imani kuma sun dawwama a bisa da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wayannan sune raghibun su kan za su tashi ba tare da tashin hankali ba sannan akwai rahibun wayanda suke tsorace eh su mu'mine ne amma suna cikin tsoro suna cikin tsoro sosai suna cikin tashin hankali to haka nan daga cikin wayannan masu tashi din wayanda suke raghibun din wayanda ba sa cikin tashin hankali ko tsoron su bai kai kololuwa ba to zaka ga suna hawan raƙuma eh manzala ta sama yace za ga mutum biyu akan raƙumi ɗaya mutum uku akan raƙumi ɗaya mutum hudu akan raƙumi ɗaya kai mutum goma ma akan raƙumi ɗaya kamar mota kenan za su nyanye raƙumin ko ta inansa saboda bala'i a tafi taron alkiyama kaga yanzu a nan duniya aka ce ma mutum goma za su hau raƙumi ɗaya za ka ce ba zai yiwu ba to amma lahira zai yiwu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to me wanda ya samu yake hawa raƙumi wannan ai ya samu rabo ranar alkiyama wannan sune yan gata ke na ranar alkiyama wannan sune kashi na farko wasu kuma da kafa suke tafiya da kafa ba za su samu hawan raƙumi ba yawa ko in ka samu ku goma mara kumi dai to ka samu gata wani da kafansa ne zai dinga gudu yana gudu wutan na kora shi yana gudu yana gudu har ya isa ta sannan akwai waɗanda kuma kamar yadda ya zo a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwan Imam Ahmad yace ha huna abin nan tusharun ha huna tusharun anan ne za a tashe ku anan ne za a tashe ku yana nuna ainihin wato kasar Sham a garuruwan Sham ne za a yi tashin alkiyama sannan daga ciki sai ya kasa mutane ya ce akwai rukubanan wa mushatan wa ala wujuhihi za a tashe ku a nan rukubanan wa mushatan wa ala wujuhikum rukubana akwai masu hawan abun hawa sannan akwai mushatan wanda suke tafiya da kafa imani su bai kai na wa'incan ba kenan masu hawa raƙuma sannan akwai wa ala wujuhihi wanda suke tafiya akan fiskokinsu wannan kuma kamar ne tabbata wani hadisin mala'iku ne za su dinga jan su akan fiskokinsu mutum ya ya tafi da kafansa za a riƙe kafan ana jan fiskan ana jan fiskan ana kawo shi inda wutar take wutan tana ƙara kora shi tana ƙara kora shi haka har ya inda za a yi tashi alƙiyama wanda su ne wanda ba su yi imani da Allah ta'ala ba ko munafukai ko kuma waɗanda suka ɓata rayuwarsu ba su ji tsoron Allah a duniya ba mala'iku za su dinga jan fiskan a haka har a kai su farfajiyan wato inda za a yi tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata a hadisi a wata riwaya ta imam ahmad da isnadi ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabqa fil ardi illa shiraru ahliha tahshuruhum an-nar ma'a al-qiradati wal khanazir tabitu ma'ahum idza batu wa taqilu ma'ahum idza qalu wa ta'kulu man takhallaf wato wal kiyama za ta tashi ne a lokacin da babu wanda ya rage sai ne sai shirarun nas mutane wanda suke a shararai lokacin da abun ya kai ƙarshe kenan idan ta zo wuta ne za ta dinga kora su ba mala'iku suna jan su akan fiska wuta na kora su wutan nan za ta dinga kora su tare da birrai da alhanzir ma da fiwal khanazir kaga wannan walakanci ne kenan an mai da su kamar dabbobi yanda ake kora aladu da birrai haka za a hada da mutanen a dinga kora su ana kora su saboda wato rashin imanin su sannan wutan za ta kwana inda suka kwana za ta yi kailula inda suka yi kailula ma'ana inda suka inda suka kwana suka tsaya wutan ta tsaya tana bin su suna tafiya har gari ya waye da safe irin lokacin hantsin nan da za a yi bacci nan ma tana tare da su ai ba kailulan da su yi ba kuma ba baccin da su yi ba su yi sayin bacci ba su yi ba su yi sayin kailula ba wato shine baccin rana amma dai ana nufin kowane lokaci wutan tana tare da su za ta wayi gari inda suka wayi gari za ta yi yammaci inda suka yi yammaci so da haka tana bin su kawai dare da rana tana tafiya tare da su kuma wa ta'kulu man takallaf duk wanda yi baya baya bai iya gudu yayi gaba gaba ba wutan za ci shi wato za cinye shi kafin a je tashin alkiyama wanda yake da gudu sosai to shi kuma wutan ne kawai tashin hankalin wutan da ya juya sai ga gashi tana biyo shi yana gudu yana gudu a haka har ya je tashin alkiyama inda za a yi farfa inda za a yi taron alkiyama amma wani kuma munanan ayyukansa sun yi yawan da bai zai iya ma gudu ba yayi nesa da wutan saboda haka zai zama gashi ga wutan kawai wutan in zo sai ta kalmace shi kawai ta yi gaba wannan ma ya kasa sai ta kalmace shi ta yi gaba wannan ya kasa ta kalmace shi ta yi gaba haka za a dinga tafiya ba abun da zai tseratar da kai sai imaninka da Allah subhanahu wata'ala ta'ala da kuma tsoron Allahnka wannan kawai shine zai sa zaka kai labari saboda haka wayannan bayanai suna tada hankali suna sa mutum ya shiga taitayinsa ya ji tsoron Allah alkiyama ba abun wasa ne. to wannan ita ce alama ta ƙarshe daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda haka ana zuwa wannan farfajin alkiyama kuma sai maganan wato ainihin shiga damuwa da tsanani kamar yadda zamu karanta a can gaba wa fitnatil mahya wajibi mu yi imani da fitinar rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya bayani mun karanta a satin da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai sallah a ƙarshen tayya ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu kace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal kuma kamar cin wannan riwayan guda biyu ne ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannama ina neman tsarinka daga azaban kabari ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ina neman tsarinka daga sharrin fitinan wato ainihin dujjal fitinar rayuwa shine shirka da kafirci da fasikanci da sabon Allah da bidiyoyi ma'anan fitinar rayuwa duk abun da zai taba maka addininka ya zama fitina a rayuwa shi ake nufi da fitinatul mahaya fitinar rayuwa shi yasa magabata duk wani bala'i da zai same su na rashin lafiya na talauci mai tsanani na wata masifa da za ta sauka gobara ko makamancin wannan in dai bai taba addinin su ba sai su ce alhamdulillah da bai taba mini addini na ba saboda babu fitina a duniya da ta wuce fitinan addini ya zama kana yin shirka kuma kai mumini ne kana abubuwa na kafurci kai mumini ne kana sabon Allah kai mumini ne kana bidiyoyi kuma kana amsa sunan imani wannan shine fitnatul mahaya fitinar rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu nemi tsari daga fitinar rayuwa Shi ne ka rayu cikin sabon Allah cikin shirka cikin kafirci cikin bidiyo'i to ka samu fitina babba a addininka saboda haka dole ne ka gyara addininka mutum ya kan samu nitsuwa da kwanciyar hankali idan ya zama na addinin sa yana tafiya yadda ya kamata babu wanda ya fi wannan jin daɗin rayuwa babu wanda ya fi shi jin daɗin rayuwa amma duk mutumin da addininsa bai yi kyau ba to yana cikin fitina ko da ko a zahiri kana ga yana ci yana sha yana sa sutura mai kyau yana hawa mota mai kyau ko gida mai kyau duk a cikin akwai fitina a cikin zuciyarsa ba da kwanciyar hankali amma mutum da addinin sai yake tafiya daidai to wannan shine wanda ya samu aminci a nan duniya shi yake jin daɗi shine yake walwala a duniya shine wanda Allah ya sa masa wata aljanna a zuciyarsa yake jin daɗinta wanda kuma babu mai jin daɗi irin nasa sai wanda yake da hali irin nasa jin daɗi ne wanda baya misaltuwa amma duk mutumin da akwai fitina a addininsa to yana cikin tashin hankali a rayuwarsa to mala yace dole ne mu yi imani da cewa akwai fitinar rayuwa shine mutum ya zama addininsa bai da kyau addininsa bai yi kyau ba a nan duniya sannan yace wa zammil qabri mu yi imani da matsewan kabari sannan kuma wa bi azabil qabri da kuma azaba na kabari din wannan duk abu guda ne zammil qabri da kuma azabil qabri wato idan mutum ya mutu aka sa shi a kabarinsa aka tafi aka bar to Allah ta'ala shi ne ya san kuma a wani hali yake ciki ya shiga wata rayuwa kuma da ake ce mata rayuwar barzakhu wato rayuwa tsakanin duniya da lahira wata madakata ne kai baka rayuwa irin yadda mutane suke rayuwa a duniya sannan kuma rayuwarka ba irin ta lahira bane don ba a yi tashin alkiyama ba tukun alkiyama ba ta tashi ba ballanta na kai rayuwa irin ta lahira yanzu kana rayuwar barzakhu madakata tsakanin duniya da lahira to da ka rayuwa kala uku ne rayuwar duniya rayuwar kabari rayuwar kuma wato lahira to idan mutum ya je wannan shi kabarin imma ya kuna abin nan alkabru imma raubatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nira kabarin imma ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna wato ya zama ni'ima irin ni'imar aljanna ko ya zama rami daga cikin ramin wuta ya zama azaba irin azaba ta wutar jahannama sai biyu ne ba zai rabu da wannan ba to wajibi ne mu yi imani da cewa akwai ni'ima a cikin kabari sannan kuma akwai azaba akwai ni'ima a cikin kabari akwai azaba don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce mana mu nemi tsari daga azaban kabari sannan kuma ya ce mana wato walaula Allah ta dafanu la da'autu Allah an yusmi'akum allazi asma'u min azabil qabr ba don kada ku ki bunne ƴan uwanku ba da sai na roki Allah ta'ala ya sa ku dinga jin irin abin da nake ji na azaban kabari yanda ake lugude na dukan waɗanda suke cikin kaburbura wanda suka cancanci a musu wannan azaban yace ba don kada in dan uwanka ya mutu ka ki zuwa ka binne shi ba don kana ga kamar zaka kai shi cikin azaba ne in ka je makabarta ka ji wayyo Allah na shiga uku ana dukan wayanda aka binne a cikin kaburburan su wanda suka cancanci haka mutanen da ba mutanen kirki ba in ka zo shi makabartan ba zaka iya zuwa ka binne dan uwanka ba sai ka koma da shi da sai a daina binne gawaki manzo Allah ya ce ba don kada haka ta faru ba sai in roƙi Allah ya sa ku dinga jin yadda ake azabtar da waɗanda suke cikin kaburbura mutanen da ba na gari ne domin ku ji tsoron azaban kabari yace amma in ne haka ba za ku iya binne yan uwanku ba kowa sai dai a dinga yawo da gawan kawai a rasa yadda za a yi da ita manzo Allah ya wuce kaburbura guda biyu sai ce fa innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabirun فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستر من بوله من ذلك سمع يوتي قبربرا قدا بيو سيكي تيوى صحابي أي وإن لن قبربرا أنا يمسو عذابا kuma ba ana musu azaba ba ne don wani babban laifi a ganin su su amma mazala ta kuma ce bana innahu la kabirun yace wallahi abin nan laifin babba ne a wajen Allah subhanahu yace ɗaya daga cikinsu ya kasance annamimi ne yamshi bin namima ne annamimi shine wanda yake hana yake mutane faɗa. ka je wajen wannan ka ce wani ya zage ka ya ce maka kaza sai ka zagaya wajen ɗayan ma ka ce wani ya ce maka kaza ya zage ka to wannan shi ake cewa annamimi to duk mutumin da yake annamimanci ya sani akwai azaban kabari yana jiransa shi yasa manzala ta sama ce la da kullu jannata nan mamun wato mai annabi manci ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya la da kullu jannata qattatun shine nan mamun din mai annabi manci ba shiga aljanna so da shi bata jama'a yake wato yana daga cikin sabon Allah da duk wanda kaga yana yin sa ya cika munafiki munafiki ne yake irin wannan wato shine annabi manci ka hada wannan fada ka hada ko ya zage shi na ruwanka an ce ka je ka gaya masa ne ta nama wani bai zage shi ba sai je murna magana ya mai da ita zagi to ko zagin sa wani ba a yadda ka je ka gaya masa wani ya zage shi ba wanda shine annaimanci shi ma wancan ka je ka dauka ka tayi shi ma ya zage ka sai su haɗu kawai su kama faɗa ba su sanya akai ba amma in wani ya yabi wani ka je ka ce masa wani ya yabe ka ai wani wallahi yana ta yabon ka yana ta maka addu'a yana cewa kai mutumin kirki ne me yasa aka yadda ka je ka gaya masa saboda zai je yana son wannan mutumin kuma dama abin da ake bukata a samu soyayya tsakanin musulmi in yabon sai ka je ka faɗa wani yana yabon ka ai wallahi yana son maganar ka wannan daidai ne zai ƙara dankon zumunci da yan uwantaka irin ta addini amma in zagin sai kuma in ba za ka iya masa nasiha ka ce daina zagin ba to kar ka dau zagin kuma ka je ka kaiwa wancan in ka ka zama ne, kuma yana jawo azaban kabari yace ɗaya daga cikin kaburburan kuma ya kasance baya sataru min al-bawli malamai sun masa fassara biyu kamar yadda ruwaya guda biyu suka fassara shi imma ya zama la yasturu min bawlihi la yastatiru min bawlihi kamar yadda yazo a wata riwaya in ya zo yin bawali ba a suturce jikinsa a kan hanya kawai sai buɗe al'auransa yana fitsari mutane suna gani to wannan yana jawo azaban kabari duk mutumin da in zai yi bawali ba zai je gefe je ya buya ba ya je ban ɗaki ya buya ba yana yin inda ana ganin al'auransa bai ɗauki al'auransa wani abu ba to wannan yana jawo masa azaban kabari wannan kuma ba al'ada ta irin ta ɗan adam ba abin da yake kawo mana irin wannan rashin wayewa ne ƙasashen da aka waye ba za ka taɓa ganin wani yana fitsari a bakin titi ba sai dai in ya zama lalura nan ma ba da za a yi ka ga al'auransa saboda haka zai nemi inda zai je fitsarinsa amma mu sai kaga akan hanya kawai mutane suna buɗe al'auransu suna suna suna wani rigar sayar karama ce kawai ya buɗe ko ina al'auransa a waje ya fitsarinsa ya tashi ya tafi to wannan yana jawo azaban kabari sannan a wata riwayan kana la yastabri'u min ya kasance baya istibra'i daga bawalinsa wato baya gama bawalin sai mai da wandonsa kabar abin nan bawalin fitsarin bai gama diga ba sai kawai ya sa wandon sai karisa diga a cikin sa ko ya tsarki a haka sauran ya zuba kuma bayan ya yi tsarki to wannan yana jawo azaban kabari wannan kuma galibi masu fitsari a bakin titi musamman masu fitsari a tsaye suna da irin wannan matsala to shi musulmi ba ba irin wanda ba musulmi ba ne wato kafuri sai kaga ya fitsarin sa tsaye ya mai da al'auransa ya karkade ya miyar ba tare da ya tsarki ba shikenan fitsarin ya karisa diga a cikin wandonsa yana tafiya yana warin fitsari amma kai kuma yana burge ka kaga ba wanda ya kai kafuri kazanta a duniya ba wanda ya kai musulmi tsafta a duniya don musulmi ba da kon fitsari ba da kon ba haya duk inda ya biya bukatansa sai ya yi kokarin ya yi tsarki in ba kawai ba zai samu nutsuwa ba to sai aka ce rashin sarkin ma ko rashin ka kammala fitsarin ka tashi yana jawo maka azaban kabari za ka tsaya ka gama tas ka wanke da ruwa in baka samu ruwa ba ka goge da dutse ko da wani abu daban wanda zai tsaftace maka al'auranka wannan shine tsafta amma barinsa ba tare da ya gama fita ba ka tashi ka kama tafiya to wannan kuma zai jawo maka azaban kabari kuma kazanta ne addinin musulunci kuma addini ne mai tsafta kuma wannan azaban kabarin akan yi wa mutum shi ko an masa kabarin ko ba a masa ba wato ba sharadi sai an maka kabari ba zai iya yiwa a ce mutum zaki ne cinye shi ko kura ko kuma ya je ne ya fada cikin ruwa sai ainihin ya shiga cikin ruwa aka kasa gane shi har ruwa ya cinye jikinsa gaba ɗaya wannan naman yayi tan wannan yayi tan ko kuma ya zama na gobara ne ta cinye shi wuta ta ci shi har ya zama toka ko haɗari irin na mota an je an rasa gawan ma to ka kawai baki kirin ba inda za a yi masa kabari to in ya cancanci azaban kabarin sai an masa in dai ya cancanta bira am lam yuqbar ko an masa kabari ko ba masa ba dalili akan wannan ayar alqur'ani ubangiji ta dace wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب fir'auna da jama'arsa sun shiga uku azaba ta kewaye su ubangiji ta'ala ya ce wuta ne ake bijiro musu ita safe da yamma ake bijiro su akanta safe da yamma kullum ana musu azaba da wutan jahannama ba dare ba rana kenan yace in alkiyama ta tashi kuma za a ce a shigar da fir'auna da jama'arsa azaba mai tsanani azaba mai tsanani to kenan azaban da za a shigar da sun an yi tashi alkiyama ita ce azabar wutan jahannama to azaban da ake musu kafin tashi alkiyaman fa safe da yamma wato babu kowane lokaci ita ce azaban kabari to fir'auna yana da kabari ne a yanzu bai da kabari ina nan gawansa tana nan a misira a ramsi wani wuri gidan tarihi gidan tarihi ma sai aka sa masa sunan fir'auna don fir'auna sa ramsis ne fir'auna kuma sunan sarauta ne duk wani wanda ya sarauta misira a lokacin ana ce masa fir'auna to da haka sa ramsis tana nan gawan an sa ta cikin gilas yanzu haka ana zuwa a kalla saboda haka gawan tana cikin gidan ba cikin kabari ba kuma ga jikinsa nan a yanda yake abin nan bai bai rube ba tsutsa ba ta cinye shi ba yana nan don ya zama aya kamar yadda ubangiji ta ala ya faɗa a cikin a yau manuna jika bi ta kuna liman ka aya wato yau za mu tseratar da kai da jikinka don ka zama aya ga wanda yake wato bayanka saboda da haka in Allah ya sa ka je Masar sai ka je Ramsis, a cikin Alkahira za ka ga wannan gawan. haƙorinsa yana ya yaƙi haƙorinsa kamar mai dariya da kuma gashinsa da furfuransa a jikinsa da fatar jikinsa haka za ka gan shi aya ce ta ubangiji ta'ala to ubangiji ta'ala ya ce ana masa azaba safe da yamma akwai azaban kabari amma inda za ka buɗe wannan gilasin ka sa hannunka ba za ka ga azaban ba kai turawan abun nan faransa sun zo sun ɗauki wani daga cikin gashinsa suka je suka ɓantare wata fata a jikinsa suka je suka gama gwaje-gwajen su wai me yasa shi fir'auna bai ba ne, me yasa har yanzu jikinsa yana nan da su gano suka gama aune aune su suka gama duk abin da za su yi suka sake dawo da gashin da fatan suka tsora akan gawan fir'auna aka rufe suka ce ba su gane mai dalili ba ai ba su yi ta su gane ba hukunci ne na ubangiji subhanahu wataala Allah ne ya hukunta haka to har yanzu ana masa azaba amma rayuwa ce ta barzakon ka je ka taba jikinsa ba za ka je azaban ba to haka nan wanda za abin nan zaki suka cinye shi ko wuta ta cinye shi ko hadari ko wani ruwa ko menene in ya cancanci azaban kabari za a masa ko bira amdan ya kubar to da haka wajibi ne a yi imani da azaban kabari sannan ma da yake wal fattani wajibi a imani da mai fitina mai fitinan kabari in an ce fitnatul qabri ana nufin tambayar mala'iku guda biyu al fattan ana nufin mai jarrabawa shine ma'anar mai fitina ko da haka in ka zo fassarar fitinatul kabri sai ka ce jarrabawan kabari don jarrabawa fitina ce don ka ce fitina wani sai dauka wata masifa ce daban ba wannan ba to kai imani akwai masu tambayan kabari manzo ya inganta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum ya mutu aka binne shi a kabarinsa jahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ma munkar wal akhar nakhir malaiku guda biyu za su zo masa jajaye shuɗaye. ɗayan su ana ce masa munkar ɗayan kuma ana ce masa nakir sunayen su kenan kuma ana bunne shi idan aka juya manzala ta sama yace yana jin karan takalmin su ma ina jin karan takalmin su mala'ikun sai su shigo sai su zaunar da shi a cikin kabarin sa idan suka zaunar da shi a cikin kabarin sa za su masa tambayoyi guda uku ne man rabbuka waye abun bautanka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka wannan shine tambayoyin da za a masa idan mumini ne wanda ya imani da Allah ta'ala ya riƙe addininsa gam-gam to idan aka zo zai ce me zai ce ubangiji ta'ala shine abun bauta na Allahu rabbi sai ya ce al-islamu huwa dini musulunci shine addini na sai ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam huwa nabi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa shine annabi na shikenan ya gama ba da amsa amma wannan amsan ba ta yiwa sai in a duniya ka riƙe addininka don ubangiji ta lati yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a duniya da lahira idan la ilaha illallah kan nan kayi aiki da shi a nan duniya yadda ya kamata to in ka je kabarin ka zaka iya amsa wa'innan tambayoyi amma in baka yi aiki da shi ba ba zaka iya amsawa ba don ba wai haddacewa bane kawai ko kai ta haddacewa kai ta haddacewa in baka aiki da shi ana zuwa aka tambaye ka ka ga mala'ikan sai ka tsori ta karazana ba za ka iya ba da amsa ba kwata-kwata sai ka kori kamar mai jarabawa karatun jarabawa da can bai damu da karatun ba ya zo ya yi sama-sama yana tsorace shi ga ana bashi kwashon pepa din yana karanta sai ji hankalin ya tashi dan abun ne karanta ma sai ji gaba ya fita ya tashi kawai ya rubu da shi ya kasa ma menene ma zai amsa to haka nan to wannan dan adam ne ma maka wannan tambayan ballanta na mala'iku idan suka zo suka rika mutum to don mumini ne zai amsa wanda ba mumini ba kuma ba zai taba amsawa ba ko mutum yana da awan musulmi ne ko ya haddace amsa ba zai amsa ba a sa, rudewa zai yi kawai sai kasa amsa ya dinga oh oh yana wayyo Allah naji mutane suna faɗan wani abu ni ma na faɗa sai ce la adari ma za ta kulu fi rajul me za ka ce dangane da wannan mutumin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumini bawan Allah na gari sai ce Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne manzon Allah ne amma wanda ba na gari ba kuma zai kama wayyo wayyo la adari sami'tu an na yaquluna shay'an fa ni wallahi ban sani ba na ji dai ana faɗan wani abu a duniya ni ma na faɗa kaga faɗan kawai yake kenan mala'iku su ɗauki guduma su buge shi guduma ta ƙarfi, a buge shi su ce masa la da raita wala talaita baka sani ba kuma baka faɗa ba zai yi wani ƙara ƙaran nan kowane abu a duniya yana jin wannan ƙaran banda mutum da aljan inda mutum zai ji wannan ƙaran zai faɗi su mani faduwa zai ya suma saboda tashin hankali kawai to idan mutum ya amsa a nan ne kabarin zai zama dausayi na aljanna in ya kasa amsawa kabarin kuma sai ya zama rami na wuta da zaran ya ba da amsan ya ce Allah ne abun bauta na addinin musulunci shine addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na sai ubangiji ta Allah ga mala'iku ya ce afishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna فيأتيه من طيبها ويفسه له في قبره مد بصره na أمسا شنفدا إرنا الجنة أتا مسا ريدا إرنتا الجنة أبوت يمسا قوفا دقا قبر إنسا هزوا الجنة sai zama abincin aljanna da kanshin aljanna yana zuwa cikin kabarinsa fayatihi min tibi hawariha kanshin aljanna da abincin aljanna irin ƴaƴan itatuwan nan duk suna zuwa har kabarinsa sai a buɗe da masa kabarin kuma iya ganin idonsa yana cikin yalwa da walwala to kaga wannan wanda ya bada an san kaga kabarin anan ya zama dausayi ne na aljanna sai za ke cewa kullum man mata fakar kamar kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi in daji zaka je tun daga kabarin zaka fara idan ko mutum ya kasa ba da ansan bai ba da ansan wa'annan tambayoyi ba to sai a ce masa sai manzala ubangiji ta sai ga mala'iku yace afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف بلاؤه سيأتي أمسا شنفر أنا وتن جهنم أسا مسا ريقا وتن جهنم أبود يمسا قوفا دك قبر إنسا هزوا وتن جهنم سيكون ذاتي دترورين وتن جهنم يدينغ شبو مسا قبر إنسا يدينغ شبو مسا قبر إنسا sai abu abun nan a kuntata masa kabarin a matse shi shine ma'anan matsewan kabarin har sai hakarkarin sa ya saba wannan kashin na dama ya dawo hagu na hagu ya dawo dama haka za a yi masa to da aka kawo kenan azaban kabari yana biyo bayan rashin amsa tambayoyin kabari ni'ima ta kabari tana biyo bayan amsa tambayoyin kabari idan ka amsa shi kenan kuma tambayoyin nan guda uku ne kar wani ya ruɗe ka wane ne wane ne ubangijinka menene addinin ka wane ne annabin ka kar wani ya taimaka za ta ka waye babanka waye mahaifiyarka wane ne kaza idan mata Abdu an lissafa abubuwa da yawa wanda ma anzal biha min sultani Allah bai saukar da dalili akan su ba ka je kai ta haddace abubuwan da Allah ta'ala bai ce ka haddace so kuma ba za a tambaye ka ba sannan ba za a tambaye ka kuma man shekuka ba wato waye malaminka ballatana a ce ka rike wani shehi in ka rike shi shikenan zaka tafi aljanna shine aljannan ka in baka rike shi ba wuta zaka tafi tambayoyin kabari guda uku ne wanda waye ubangijinka menene addininka waye annabinka amma ba a cewa waye shehinka ko waye waliyinka ko waye malaminka duk babu wannan a cikin kabari saboda haka ba abun da yafi muhimmanci kamar ka fahimci abubuwa guda uku nan ka rike su gam gam waye Allah ka rike Allah menene addininka ka riko da addininka waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan ka samu tsira a lahira gaba daya tun daga ka har zuwa tashin alkiyama har ka shiga aljanna abu uku ne in ka rike su ka fahimce su shikenan magana ta kare su ne addinin gaba ɗayansa in ka rike wani kuma to zai kai ka baro za ta waje to daga cikin azaban kabari wato sa suna ayyukan mutum sukan iya zama masa azaban kabari idan mutum aka binne shi wato bayan ya tafi ainihin an an masa wannan tambayoyin an tafi idan mutumin kirki ne ayyukansa za su zo masa a turan mutum wato saurayi kyakkyawa mai kanshi wanda ya iya hira saboda kyawawan ayyuka yi a duniya sai su zo su shi sai saurayin ya zo cikin kabarinsa idan ya zo a cikin kabarin ya masa sallama ya shiga sai ce masa bawan Allah kai kuma wani irin mutum ne wanda Allah ya wa kyau haka ka mai kyau in an kalle ka a ji daɗi sai ce masa ana amaluka salih ni ne aikinka na gari na zo in ɗebe maka kewa ne ba kun sa shi a rami ko kare kun tafi ba to ayyukansa za su ɗebe masa kewa ko da haka mutum yana tafiya da ayyukansa shi yasa manzo Allah sa yake mutum aboko yake rika mamaci da iyalansa da ayyukansa da me da dukiyarsa amma biyu sai su dawo iyalansa su dawo dukiyarsa ta dawo a bar masa kuma ayyukansa suna tare da shi su za su ɗebe masa kewa saboda haka shi tun anan ma ya samu ya ɗebe masa kewa alaman shi dan aljanna ne amma idan mutum ya zama na ayyukansa munana ne wani mutum ne zai zo masa mummuna mai wari mai ɗoyi bai da kyan gani kwata-kwata shikenan sai ya shiga kabarinsa yana shiga sai kau da kansa ya kasa ganinsa sai a tonkoro shi har sai ya kalle shi sai ce kai wannan wani irin mutum ne haka Allah ya munana ka haka ya kaka mummuna ba kana wari wani irin mutum ne mene haka sai ce ai ana amalukan khabis ni ne ka muna na zo in zauna da kai ne jebe maka kewa shi ma ka zai zauna da munanan ayyukan gawari ba a son ganinsa kuma ya dinga aibanta shi yana gaggaya masa baƙaƙin maganganu ba kai ne kai kaza kai kaza a dinga tattauna masa abubuwan da ya yi na sabon Allah a duniya to kaga kabarin sa ya zame masa ya zame masa bala'i ko da haka kowa kuma haka zai kasance to shi yasa kabari yana zama dausayi na aljanna idan aiki ya kyau imani ya kyau aka iya amsa tambayoyin kabari yana zama rami na wuta in imani bai yi kyau ba ayyuka suka yi muni aka kasa amsa tambayoyin kabari to da haka duk wanda ya mutu alkiyama ka ta tashi kawai ko da haka mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu da ayyukan mu domin mu samu tsira a kabarin mu da kuma an yi tashi alkiyama mu guji shirka mu guji sabon Allah da fasikanci da bidiyoyi domin kada ya zame mana bala'i a cikin kaburburan mu za mu tsaya a rabin wannan baitin saboda kurewar lokaci sai kuma sati mai zuwa in Allah kan mu insha Allah mu karisa rabin baitin da kuma sauran wasu baituttuka din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh